جاء نوع أي ai adadi muke نسأله عن العدد أولا لا هذا ليس من عملك أنت الذي رتبتها فقد إنما فقد أخرجتها من مصدر واحد لم تعمل أي عمل إلا الإخراج عملك الإخراج أو عملت عملا غير الإخراج وربما تصورته أو صورته من أحد أنت الذي بعثته في أي موقع إلكتروني dot what الموقع كيف كيف تشفظه ولما تقدم عملك وأنت باحث علمي قال القاسم كم أدركت كم وقفت عليه من الأسماء أو أين أو حفظت عن ظهر قلب نعم أين أين المكتوب مصدر واحد ما هو المصدر المصدر نفسه هكذا يكتبون المصدر نفسه هكذا انظر المصدر نفسه أو من المصدر نفسه على مين كم بدانو ختامو أب ثم كنت أنت قريبه أب فقط <laughs> كيف ذاك الذي لا أكاد أراه نعم هذا هو غائب جدا وليس معنا كم نعم المصدر ها المصدر نفسه <laughs> جوجل جوجل تو نعم يا حديث أما عايز يبادر Na'am, Google, ai Google na Google na abin nan Wikipedia. Wikipedia ko? Wikipedia, ko ba shi ba ne? Na'am, Allah ya lita, abubakar, a kwanza laisa ma'ana, fa'arun. سبعة عشرة المهندس عشرة فقط شوف ما مصدره لا لا أسأل عن الذي لا أسأل الذين أتوا بي بالعشرة أي ما هو المصدر ما مصدركم أنت ما مصدرك في أي كتاب ثم أتيت بالعشرة بعد أن دخلت جوجل فضل فأضلك جوجل كذا لذا لم تقدر إلا الإتيان بعشرة فقط أنت ما مصدرك أين أخذ نفسك أين أخذ يتدوك أتمنى اللي كافر هذا ولا أبي أبو كافر تي خي تبي وان تي بدري قاعد بين الشيء ده فجران كي او مام بدا تو خيما مام مستمتع خيما انا اللي تعرفه لا ده اي شيء اللي هو اي شيء yanzu ku asmi'na na wanda ka rubuta da larabci su ne ka kwafe dai da larabci kenan ko ba haka bane wato ikra alala ala ikra min min min masdarika fi google la anta tusibuna ikra huna mana wa ya ce me zai ta ya ce kwafi kafai zai wai kai ma ikra la yasma'unaka karanta eh. ko da yake dai ba kara take da shi an za su shiga ne ba kake dauka ba dau sautin ka amma ne ne bin Abdullah من هو محمد بن عبد الله هذا غير معروف الصحابة محمد بن عبد الله من هو من ماذا يقصد بمحمد بن عبد الله هذا ينبغي أن تبين الصحابة لا نتحدث عن الصحابة فالنبي وسلم سجدهم ولو ذكرته ولو لم تذكره هو معروف لدى الكل فما إذا كنت محمد بن عبد الله وانا زي إذا تعالى تحابيني سنة شاهدكم هو ما هكبني الله مصنوع الحقيقي اسم أبي بكر الحقيقي لا بن عثمان ويلق ويقنى أبوه به أبو ماذا أبو قحافة أبو حافة ابنه ابنه قحافة قلت يقنى أبا قحافة فقحافة ابنه كيف وقفت على ذلك كيف حققت هذا الأمر قحافة أهو ابنه لماذا لماذا كني بماذا كيف كني عمر عمر كني بأبي حفص بلا دليل بلا دليل كنيه أبا حفص هكذا زعمت نعم ثم من عثمان بن عفان شهد بدرا سو كيف تذكره كيف تذكره أنا أنه شهد بدرا سو كيف تذكره هو مكتوب هنا كيف كتب لا فقد أخذوا لا يا أخي ما أخذوا لم يهضب وما أخذوا لا ليس فقط من غنيمة ولماذا حدث بعد بعد أن وقف لتمريض زوجه وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث بعد ذلك من يفعل باين هكا ganima da an bashi ganima sai ya sunan shi a cikin nan ba waɗanda suka ci ganima badar ba a ce a faɗa bada ba wanda suka halarci badar shi bai halarta badar ba kasancewa an bashi ganima kawai ba haka bane wa zai ba da amsa هكذا هو وهو وهو من من الذين حضروا بدرا بقلبهم ايه ما زال سما يا مسا حكمي شهد بدرا حكما ya halarci badar a hukunce manzon sama ya ce masa duk abin da mutanen badar suka sama shi ma yana da shi ka gane sadaka lahu fadlu badrin lahu fadlu ahli badrin wa in lam yashhad ghazwat badrin da kuna jin shi na'am kam kam da kat kama gama al-ashghal ثم mu je ثم طلحه بن عبيد الله ثم زبير بن عوف زبير بن العواص ثم عبد الرحمن بن عوف ثم سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص ما اسمه؟ مالك بن هو اسمه سعد هكذا تقول اسمه سعد بن ابي وقاص هكذا ليس له اسم اخر نعم سعد بن زيد سعد بن زيد من هو سعد بن زيد يا الله سعيد بن زيد بن من سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي قبيلة سيدنا سيدنا عمر رضي الله عنه نعم ما اسمه أبو أبيدة بن الجراح ما اسمه الحقيقي أبو أبيدة كنية ما اسمه الحقيقي عامر بن الجراح نعم آه لا تقصد أن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة كلهم حضروا بدرا كذا تدعي لما هو ادعاؤه تدعي على أن العشر المبشرين بالجنة كلهم حضروا بدرا كذا تدعي كذا ما وجدتك على هذا الادعاء مصدر كما ويكيبيديا هجة متن هجة ويكيبيديا متن مصدرين ne معتبري a shari'ar أم مسلمين musulunci man Wikipedia binciken musulunci mutum ya kawo Wikipedia su ne ne eh, su ne alƙa'imuna ala Wikipedia ahun musulmi laisu musulmi to an ta ka da hujja kan cewa waɗannan da kan lissafo ka da tabbas ko a Wikipedia ka ke Wikipedia ko ba su da tabbas ba su da tahqiqi a tarihi ba zai laisu muwaffaqi ba amintattu ba ne su ba sa cin hujja a tabbatar da tarihin musulunci da annahu ma'alawul islam to kai ci gaba daga inda ya lissafa kai ma a wikipedia ka samu to a ina harbejiya ai ba harbejiya suna ganin waɗannan abubuwan mu daina wasa da su ba wallahi muna da kalubale a gaban mu man kutada ne ne kutada katada au kutada to katada ne dan ba abin da ya faru ana ba da wata kissa game da katada ma za haddasa bihi bi badrin akwai wani abu mashuri game da katada ko ko na ga kamar wasu kuna mun fuska haka tanzuruna ilayya nazar al-maghshi alayhi min al-maut amma ba ku gane amsa ba katada an aka faɗi katada a batar ne abin ya faru da shi ko me ya faru da katada wai zai ba da amsa na'am na'am uqfi'at ihda ainihi فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تبصر أكثر من الصحيحة أقفئت عيناه أي عينه إحدى عينيه sai إيه قلت cikin mun karanta a nan ma so mu je katada Bilal Bilal ibn Rabah nam man أو كل عرف بلالا تو الإنسان ai an fade shi a can an fada abu ubai da tabnul jarrah a can ko amir ba an fade shi a can an faɗe shi hamza ibn abdul muttalib an faɗe shi a yanzu nawa ka tsara waɗanda ba ambata ba abu katada kai katada katada ibn nu'man abu dujana حمزة بن عبد المطلب عبد الله بن مسعود سنة سواي في بلال بن غبا عقاق بيار أتشنغو من لشي فتا وإذا قدوان لأكا عم بتناشي هنا دسوسي ساموس علامة أن أنزو كيف زي ميمي تاسوبا نعم رعيا هاتنا غيرهم إن كان لك غيرهم إن لم يكن لك غيرهم hukuka ila ghayrika in kana da wasu wanda ba ambata ba anan ka ambace su an kwace maka duka bismillah ba ka da ko ta da ba a faɗa ba duba mana za a ƙara wasu a ce to ka ware wane ne Wani. wane ne muhajiri wane ne ansari ka zo da aiki da suwaye ansar suwane ne muhajiru muhammadu ibn Maslama muhammadu ibn Maslama balansari ne ko muhajiri ne muhammadu ibn Maslama ko mu je mu je an gane ka ne mu tafi mu je mu je mu je ba ka da wani to mu tafi لا تكرر ما قد ذكرت من الأسماء لا تكرر Ubay Ubay yubun ka'ab Wahashi Wahashi Anta la ta sahi min Allah Yanzu wahashi ne ya halarci bada? Man alladhi qatala Hamzata fi Uhud? Ahu muslimun wa qatala Hamzata bayna Uhud wa Badr ayyatuhuma sabaqat وذهم سبقت سبقت أهدا وأنت تذكر الوحشية يا أخي أنى لك هذا da da ne yanzu wannan ai anta majruhun ba za a taɓa karɓar riwayarka ba a ina ka samo washi kai ba ta tsoron washi ya ari ha ba ma da bai kamata ka ambaci washi ba ko yakin yamama ka zata maka ce in baka uzuri kila da ya zata yakin yamama ne ka san ka san washi huwa allazi qatala musaylimatal kazzab ko to amma ana magana badar mutum ya kawo washi cikin cikin wani oh, cikin bangaren kafarai ya zo kana wacce cikin wanda ya kawo suka halarta a yakin kafar har da kafarai ko in dai har da kafarai to ka fara faɗin Abu Jahal yawwa to mu je <laughs> wani wa sa'ilin maula abi hudayfa ba mun yi tarihin shi ana ko kuma ba dadewa sai fa ana ramma ne yanzu aka ce ka kawo riwayar ka kawo riwayar ka ka isnadin ka wace da wace riwaya kake karatu kawo ko tabbas akwai salin maula abi hudaifa a cikin riwaya qalu a cikin sahabban da suka ruwaito ta to mu je mu ji su banda wahashin ai ba faɗi Abu dalha ba ba faɗi Abu dalha ba Ba ci Abu dalha da Ansari ba ka ka samu wani ina tuna maka ne ba ba ci Abu dalha yawwa mm, kai ka kawo Abu dalha da Ansari kai ka zo da shi to mu tafi ba wanda ba yi da su wanda ba a ambata ba jabir bin wa jabir bin khalid waye shi man huwa da me aka fi saninsa? kowane sahabi idan sahabi ba akwai sunan da aka fi sahabi ya fi shahara da shi ko alkunya ko laƙabi kana nemo shi ne jabi bin khalid din kai ma me yaso su danka google din google wikipedia ai dama ba su da babban babban encyclopedia suke nan ko wikipedia ko google ai ba su da wata encyclopedia da ta wuce wikipedia kusan duk bayanai a nan ake sama sai dai ka ne musu haɗa ka da wata da wata maktaba ce ta dafa hmm? ko za ka ba da tarihin shi to mu ce in muna ji <laughs> Ka yi turanci yau Allah kawo mu da yan islamic studies <laughs> Yan translation <laughs> akwai aiki akwai sunansa da ya fi shahara da shi na zo ban jin daɗi amma da zai zai shi na warware kai ma za ka kama shi sauki ne? Mm-hmm. to mu je Sani bin wa? Albuwakar. To ba a sani ce mai shi. Eh. A shi ba haka ya ce ba ba. <laughs> Ai kalli suka kama ko? to mu je mana har zunuwa ne hajjik hajjik hajjik hatib hatib kai rawanka <laughs> wani wani na kai saba da uku to kana da wasu suke na dama to shi nan. a ramma kana da wasu waɗanda ba ba kana da sabbi to faɗa mu ji ya suna abu jarda wani bin amir anya waimir ai mun sha faɗin sunansa waye zai faɗi sunan abu jarda da zai yi. ya tsallake, sai mala mala Sani mai kundi ba sai ka goyi baya a je a hmm? ba za a yanke ne ba saboda me za a yanke kowa shiga ja in gaba da ita yi can ba ka jin wata fira da ake sakowa ta sassauna je balle wannan ilimi ne mu je mu je mu je ba mu goma ai an faɗe shi an faɗi ubayyu na ka'ab kar a fa sunayen nan da kyau ba kaga sun muku ba hadda ko ƴan Madina ne ko ƴan makani. a guda nawa ka lissafa a an fade shi وعايز زيد بن الخطاب وعايزين زيد بن الخطاب نو مو ماي اون تي نو يا حساب waye ba daga wannan din ba yiwu da gaske ko yake da wasu daban suf muwassaqi masdari muwassaqi ba adadin ba ai sunaye muke son mu sama wane ne ke kanansu wane ne ke da wani marziri ko kuma masdari da ya samo muwassati ba wikipedia ba ya sunan littafin da kan zubo ya sunan shi to sai aka faɗi mutum nawa ai waɗanda suka halarta muka ce da baki dai da waɗanda suka ji yayi hal muna minna illa ihdal husnayayn eh, imma an nasu wa imma ash-shahada ne ko menene suke annaka turidu an ta kula eh ha ah, to an yi ma faɗi ibn hisham ba a cikin mun faɗe su ga wanda na fada muku sun kawo su gabaki ɗaya al-imam ibn jarir ya kawo su gabaki ɗayan su a cikin littafin sa minnan eh, tarihul umami wal muluk kuma a tarihin musulunci kusan wannan littafin tarihi kake da shi wanda ya tattara tarihi daga farko kamar sa ai kusan duk wanda suka rubutu akan tarihi fahum iyalul ko iyaka dole mutum yana buƙatar kuma ya san manhajin al-Imam jaririn Jarir al da yadda malamai suka masa ta'qibat ba as-sallabi ba as-sallabi ba zai kawo su duka ba mafi yawancin wanda suka rubutu a kan sira suna ganin su rubuta waɗannan listin gabaki ɗaya su kawo su ba su ganin akwai wata fa'ida babba hmm? a'a ba su ganin akwai wata fa'ida babba shi a yawanci ba su ambata ba amma ku an ba ku je ku gano su san su na'am ka duka a cikin ina shi guda nawa ya kawo guda ɗari nawa shi dai imamu jami'in tsabari ina da tabbas ya kasu duka in kun koma za ku gani sai eh, na yi tahalilin wannan kafin ka zo an an ce goma goma ya dole za a sami Ka ga ba hikima kenan ce mutum ne duk kowa ya je ya nemo kalma ta ta karshe kenan in ya so sai a zo kowa ya zaɓi goma ya bada kaga za mu samu duka adadin da ake bukata amma yanzu idan aka je aka ce goma in dai ba waya za ku yi ma juna ba ko ku haɗu a waje ɗaya ku ce to kai ka ɗau wancan goma kai ka dole za a samu kamanceceniya kamar yadda wani suka yi nan gashi kuma an samu kamanceceniya saboda aikin yana nan ba a yi shi ba kenan sai a je a ci gaba da bincike a kawo sati mai zuwa kowa ya nemo duka kawo su abinda har an faɗi littafi me kuma ya rage a nemo su suna da fa'ida na ai ya wuce in dama dama za ka zaka kai dirasa ko mu a nan karamin littafin mu na mabaji usiya da zizi, na uku ne bai fito ba ko a ci akwai badar kuma mun ambata har sai da muka ɗauko su sahabbai ma aka aka musu jinjina wanda su ablau bala'an hasana fi ghazwati badr wanda dole ba za ka yi magana akan yakin badar baka ambace su ba aka uhudu ma da muka zo sai da muka zabo wasu muka musu jinjina muka ambace su sannan waɗanda 'yan shi'a suke ɗan suke musu suke yafutar su to su ma wajibi ne a yi raddi eh, domin shi'a ba abu da magabtan musulunci duka gabaki da ba inda ba su shiga ba to daga abin da ake bukata shine mu rika yin karatu fa'ida kenan ba wai kawai an ba da aiki shi yanzu wannan kwafan-kwafan ko kuma a je mutum kawai samu wani abu ne je ba shi bane fa'ida mu ba jarabawa muke ba ba jaraba ba ce ta semesta mutum ya ci shi kenan an wuce a karatu ne an ba da aiki ana son a yi kowa ya iya ya haddace ya sa ya yi yanzu na ran nan da muka yi muka kawo muka yi na na na a'imman shi a su sha biyu da ce kowa ya je ya nemo su ai haka muka rika yi a ran asaba Allah hadika idan mutum ya ambata sai an ce wace shekara aka haife shi wace shekara ya rasu sannan muka ɗauki yadda shekul samun taimiyya ta su gida hudu sahabbai da tabi'ai a cikinsu sannan malamai wanda an musu shaida cewa malamai ne su biyu sai waɗanda su kuma kwata-kwata tarihi bai dawwana tarihi ingantacce cikin aimman shi a tarihi bai dawwana matsayinsu ba a ilimi sai na ƙarshe shi fi kowanne ban mamaki wanda ba a ma san rayuwarsa ba shine mahaifi haka shekul samun tamiya a cikin minhaj sunan nabawiyya fi naqdi kalam shi'a al-qadariyya da kuma littafin sa majmu'ul fatawa ya kasa a imman shi'a gida hudu to to muka yi wannan to fa'idar kenan ba wai abin nan ba jarabawa kawai ake son ba jarabawa bace shi kenan ayi ta wuce duk aikin da aka bada ana buƙatar wani ilimi ake son a fitar ni ma da na ba da aikin in karu kowa ma ya ƙara a cikin mu to fa'ida aikin kenan amma ba maksudin mu kawai shi kenan a je a yi shi kenan mutum farre ya yi ya wuce ba ba lissafa sunayen irin wani list da aka bada ba ne wanda suka yi tasiri daga nasa ko ba haka aka ce ya ba guda mutum ɗari biyu da aka ce sun a facebook to ba shi ba ne fa'ida a san su ba kai a faɗi sunan ba shi ke ne ya tafi suna da bukata na sai mun gama na bajar sunayen a kawo in ya so daga baya a zo a yi wannan da dama ya mun karanta sirar manzan Allah su salam daidai gwagwado amma wannan na ɗin ɗin a kawo sunayen in aka kawo sunayen to daga nan sai mu ci gaba da bada aiki lokaci ba lokaci ai dama mun dade mu ba da aiki ba sai a zo sai a dauki waɗannan ahammul ghazawat domin ba za a iya birasa kan ghazawat duka gabaki daya ba amma ahammul ghazawat da nuhus da ibar da ya wajaba a fitar a cikin waɗannan yakoka ba mujarradin kawai hawadis ba na sha faɗa mana cewa manhajin dirasa tarihiyya ana buƙatar mutum ya abu uku abu uku abu na farko shi ne ko hudu ma na hudun bai da mahimmanci sosai na farko ne a shine shine ma'rifatul ahdath at tarihiyya su abubuwan da suka faru na tarihi abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru suna al-ahdath misali sai ka ɗau amul fi misali ƙablar al-bi'sa ko amul fi kaga hadisar da zaka ambata zaka kawo tarihin abin da ya jawo abar yazo ya ce zai rusa ka'aba da nufin rusa ka'abar, da abin da Allah madaukakin sarki ya masa da shi da mabiyansa da kuma giwayen da suka hau kaga wannan tasku hadisatan tarihiyya sannan a wannan shekarar misali za ka ambaci hadisa ta haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai abu na biyu shine tafsirul hawadith at tarihiyya fassara da wani irin manhaji kake bi wajen fassara abin da yake faruwa idan manhaji ne kake bi na san zuciya ko manhajin ahlul ahwali shi kenan mutum zai zama na farko abin da ya gani a tarihin nan zai sauke shi daga gaske ko kuma abin da ya dace da son zuciya sai tabbatar wanda bai dace da son zuciya sa bai kora ana samun wannan wajen tafsirin hawadith tarihiyya sannan sai abu na uku fiqhu tarih waɗanne darussa za a fitan a cikin hadisa da ta faru domin tarihi ana karanta sane ba kawai a matsayin a ji shafa labari shuni ba ana karanta tarihi ne domin ya karantar da kai ilimi wa qara'u adaba man qablakum rubbama allama hayyan man ghaba wa laysa bi insanin wala aqilin man la ya'i tarikh fi sadri wa man wa akhbara man qablahu adafa amaran ila umri idan ka karanta tarihi wanda suka gabace ka wata sabuwar rayuwa kake kayi rayuwa biyu ce to sai na hudu shine abin da suke ce mishi الكرونولوجيات التاريخية قوة حادثة كفتيتة بالشكرة تفاغو دوتا دعكيتا إلى ما جرانا إما تن يخلى أبن مقواتا مسكي مصمم ابن جري دع ابن الأثير دا ابن كثير أكان هكا سكتة ستفيد التاريخ سندق عن نبي آدم عليه السلام تقفى غباد التاريخ سننسنا تحديد الشكرة سننسنا تحديد الوقع akan abin da suka yi ke amma al-imam az-zahabi a cikin siyahu alamin nubala abin da yafi ba muhimmanci shine tafsirul hawadith at-tarihiyya da kuma fiqh at shi ko a shi ma al-imam al-imam ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fiqh at ya yafi ba muhimmanci domin a wasu hawadith sun ma yanke fiki wadanda ba su da muhimmanci sosai sai kawai yanke su yafi ba fikihu tarih muhimmanci shi yasa zamu ga yadda ya ba yakin Uhud muhimmanci sosai ko da Qur'ani yayi ihtam bi gazwati Uhud ba yakin da Qur'ani ya ba muhimmanci aka masa ayoyi masu yawa a cikin suratu Ali Imran wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital kusan har karshen surar duk hadisar hawadis da suka faru a yakin Uhud aka ambata in hamma ne minkum an tafshala wallahu waliyuhuma haka duka baki dan iyaka ana cikin yi kuma sai aka kawo wani abu na badar ana cikin bayani akan akan akan odu to ai abin nan an afaktu mislaiha qultum anna hada kaga an an fadi badar walaqad nasarakum Allah bi Badr wa antum azilla tuna musu ake amma dai hadisar da ake magana akan ta hadisatu uhud to fiqhu tarikh yana da muhimmanci ya tafsiru tarikh anan mafi yawanci mutane suke bata yan bid'a mafi yawanci akan haka suke bata a tarihi kun ga muhimmancin wannan kenan kada mu zama kawai mun yi ittisari akan wannan wannan littafin shikenan kowa haka za a je a kasa amma mu kawo wannan sati ne zuwa sai mun gama waɗannan sunayen sannan sai a zo a raba group mutum kamar biyar ko mutum goma sai a ba su mutum biyar <coughs> a ba su a ce su mana dirasa a kan bada tare da lura da waɗannan abubuwan da aka ambata kawai sun guda hudu الحوادث التاريخية الكرونولوجيات التاريخية في فكر التاريخ تفسير الحوادث التاريخية فلن فكر الحوادث التاريخية هو فكر التاريخ أقن حكا وأحق زامتك وسقم أباس بدن أهد كي وسو أباس أحزاب وكما خندق فيه درسا بزاء السرعة ليه يفعل كذا كذا tare da kuma ta haƙiƙi domin akwai ma sha'a wa lamar yasbut bi akwai abin da ya yatsa a tsakanin mutane amma kuma bai tabbata a tsira. to tare da kula da wannan taka tsantsan da me za a to shi ne wannan kace ina ganin abin da ya kamata a yi kowa sai ya je kowa ya je ya kawo ya yi wancan can a mu littafai mu wasaƙai ni ne na faɗa muku ɗaya wanda na fi tabbas a kansa sannan na faɗi biyu guda biyu ina da shakka game da su ko ina zato zato mai rinjaye albidaya wa nihaya na ibnu kathir da kuma abin nan al-kamil bi tarikh na ibnu al-asir amma tabbas ibnu jarir ne tabari ya ambace a cikin tarihinsa gane na mutum sai kuma wanda aka faɗi na siratun mai hishamin aka ce ya ambaci guda wajen hamsin sannan kuma sai wanda aka kawo na ibn hazm al-zahiri na'am تاريخ الأمم والملوك نعم خازو باشي ne a mujallabi shida ne shi littafin a wani bugu idan mutum zai mallaki littafin tarihi ɗalibin ilimi a cikin wanda na ambata ya bayyana ya mallaki albidaya wani nihaya dan ibnu kafi domin ya fi dan takatsantsan a ciki duk da shi ma yana bukatar aiki ai tarihi manya manya littafan tarihi da aka rubuta ba littafin da zaka dauko kace duk abin da ke ciki sahihi sannan hatta waɗanda suke rubuta sahihu tsira. to su ma akwai mu'akaza a cikin nasu kana duba za ka kai akwai akwai al'umari da ya rubuta littafin sa sahihu siratin naba sahihu siratin nabawiyya mujalladai biyu shi ma sai da aka masa mu'akaza akwai abubuwan da ya ambata ba su inganta malam malam sani Jallemu lemu yana da nabiyun Rahman shi ma a ce akwai abubuwan da ya ambata wanda ba su tabbata malam as-sallabi doktor ali muhammad as-sallabi a asiratun nabawiyya shi ma akwai abubuwan da ya ambata wanda ba su tabbata wannan dokta dokta dokta dokta abubakar ga shi nan yayin su malam zakariya nan nan tukutukun tukur mu يا يا رغوت ناس الشيما ربيع الأبراء في سيرة السيد المختار في صحيح سيرتي في صحيح سيرة السيد المختار هذا صحيحكم كارا سخفار أيكن دا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله أما دا باي أي كارا سخفار الشيخ مصطفى العدوي يوا يكالي شبي كارا سأيكن مصطفى أنا سأبي أبوان دا بس kaga ashe dirasa mu'ammaka ake bukata a sira akwai albani ya fara nasa wanda ya dauki sirar abin nan sirar sirar ibn kathir da ashir muhammad abu zahara al-misri ya fara mata ya yi mata takiki albani ya fara ya kai ya kai abin nan ya rasu ya kai al-isra wal mi'raj bai karasa ba ya rasu yana na ana bugawa da sunan sahihu siratin nabawiyya tabbas da na albani ya karasa a ƙarshe insha Allah da an samu sira wacce take ta an siran manzala sama mai inganci kila ta dukkan waɗanda aka ambata inganci kaga har yanzu akwai fage za a tsaya ya aiki الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله da ya tashi na sahabban da ya yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma yi na sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam yi na sahabbai ya kawo ya kawo ya kawo ya kawo abin nan abin nan as-sahih al-musnad fi fada'il al asha ya rubuta littafin amma bai ga littafin kamar bai gama shi ba dan har yanzu mujalladi ɗaya ne ka ko in sahabbai za a ma wannan ai sun wuce haka ko shi ne wannan zo daga ana buƙatar takatsantsan a duk abin da mutum zai karanta amma duk waɗannan da aka ambata ba a ce ba wai shi kenan an soke su ba a'a misali na biyun rahma na malam sani kaga akwai akwai akwai gaya kokari da ikhtisari kuma a ciki duk da kuma tun da mujallabi ɗaya ne kuma ikhtisarin wasu littafan ya ambata a muqaddimar mutum ba zai samu duk abin da yake ne ba amma dai ya kamata a ce akwai a cikin library ɗalibi akwai wannan littafin sannan na as-sallabi ya kokari kusan a wannan zamanin yana daga cikin malaman tarihi waɗanda suke da kokari sosai da tsari da tahqiqi sosai ɗalibin jami'ar islamiyya ne a digirinsa na farko digirinsa na biyu da na uku kuma yayi a jami'atu ummi darman al-islamiyya a sudan to yana da kokarin bincike sosai da kuma haƙƙaƙa abubuwa littafinsa na da kyau sosai sosai sannan shi kan shi da al'umari yana da kyau bai yi siratin nabawiyya mun gane wannan can kuma manya-manyan littafai ga sunan su ma wannan da aka ambata cewa yi ke tabbaya ai shi kenan karatun miyar kuma da lokaci ne lissafi ɗaya Wani littafi za mu yi? yi saɓani. Eh. Khalafan nasu hatta lafi ba ƙadar. Illa ala lajabi, walkulhu fil lajabi. Haka mutane ya ce Mutane sun yi komai sun yi saɓani. wani kamar yadda ake cewa larabawa ittafaqat al-arabu ala an la tattafiq ko karanta na karshen ba shi bane na karshe بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى زين الدين ينا من بياني أكان العلم النافع ومواصفات ومواصفات العلم النافع سكو من إلمي لي أمفاني يا أكي غان إلمي نوان إلمي لي أمفاني و شيني سيكي شيو وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة wannan khashiya din khashiya da ilimi mai amfani ya gadar to wannan na wajabtawa ya kasance a samu bainal abdi a tsakanin bawa wa baina rabbihi da ubangijinsa azza wa jalla mai girma da buwaya ma'arifatul khassa wata sanayya ta daban ilimi mai amfani yana gadar da bawa ya san ubangijinta wata wani sani na daban ba kamar yadda ya san kowa ba sani na daban fa in sa'alahu a'tahu idan ya roki Allah sai Allah ya bashi duk abin da ya tambayi Allah sai Allah ya bashi wa in da'ahu ajabahu in kuma ya kira Allah sai Allah ya amsa masa kiransa wannan ilimi mai amfani yake gadar da irin wannan sanin na Allah madaukakin sarki sanin da Allah ya san da zamanka san ya san da zaman ka ta yadda duk inda ka roke shi to zai amsa maka duk inda ka kira shi kuma zai amsa kiranka kama qala fil hadith al ilahi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin al hadith al qudusi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni bin nawafili da lafil fili hatta uhibbahu har sai na so shi wannan shi da ake ce masa haliful wali ko al-imam ibn al-imam yana da yana da risala tana cikin al fatawi Littafinsa sa fatawi al-hawil fatawi littafin al su sufi ne mujalladai biyu da aka tattara fatawoyinsa da kuma wasu maqalat ko kuma rasa'il kanana da ya rubuta aka tattara su a waje ɗaya ake ci da kansa kuma ya tattara sa alhawi lil fatawi to a ciki akwai alqaulun naqi fi sharhi hadithin wali san san littafi ne wannan littafin alhawi lil fatawi ko da akwai abubuwa da yawa da basu inganta ba a ciki sai imamu musyi yayi wasu abubuwa da yayi kokari na akwai wasu rasa'i din da ya dawwana su a cikin wannan littafin wanda ba nasa ba kaga kaman al maulid fi amal al-mawlid na al-imam al-fakihani al-imam suyuti ya dawwana shi a cikin al-hawi a inda yake magana akan maulidi to sai kawo wannan risalar ta al-imam al-fakihani al-maliki ya shigar da ita a ciki amma kuma raddi ne ba wannan risalar ta al-imam al-fakihani tana mata raddi ne tana musa da a awasu tabbatar da maulidi wal imam suyuti yana da wannan a wannan risalar tasa ta alqaulul laqi fi sharh hadith al wali yayi kokarin sharhin wannan hadisin sharhi kuma mai kyau ila qawlihi har zuwa fadin sa fala in sa'alani la uqiyanna idan bawa na na so shi fa idza ahabbtu kuntu sam'ahu wa ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني إذن يغوتين لأعطينه والله سيناباش سنك كيمة عين ولي الله حنيل كسنكر الله دين نادل بلي سي الله شما يسوح سي ميدا شكي يزوك زم ولي الله sai zama duk lokacin da ka roƙi Allah wani abu Allah madaukaki zaki zai baka wala in ista'azani la u'idannahu kuma duk lokacin da bawa na ya nemi in tsare shi to wallahi sai na tsare shi wa fi riwayatin wala in da'ani la ujibannahu a wata riwayar kuma idan ya kira ni la ujibannahu zan amsa masa wannan kiran da ya muni haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alhadithul wali a cikin hadithul wali wa fi wasiyatihi sallallahu alaihi wa sallam ibn Abbas a cikin wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ibn Abbas yace ihfazillah yahfazka ka tara Allah sai Allah ya tsare ka ka tsara dokokin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya tsare ka duk mutumin da ke tsara dokokin Allah Allah zai bashi shi kariya in ka ga Allah madaukakin sarki ya sa wani abu ya faru da shi na rashin jin daɗi to jarabawa ce Allah madaukakin sarki ke sanya masa dan ya ƙara matsayinsa domin Allah madaukakin sarki yana jaraba bayansa masu imani dan ya ɗaukaka su shaddun nasi bala'an al'ambiya, anbiya thumma al fal amsalu suka fi tsananin jarabawa a wurin Allah jarabawa su tafi zafi su ne waɗanda suke annabawa sannan sai waɗanda suka fi kamantawa waɗanda suka fi kamantawa haka daidai gurgudun yadda kake kamanta bin Allah to daidai da kuma Allah mun suke ke jaraba ka domin ai daga nan aka samu fitina fitina kana cewa fatantu zahaba fatantu zahaba fi nar li umayyiza baina jaddihi wa ghadihi ana cewa na sanya zinariya a cikin wuta domin in tantance mai kyau a ciki da kuma mara kyau domin wuta ita take tantance zinariya mai kyau da kuma wadda ba ta da kyau to kaga haka ake maka kalma shi za ce bijina wala qad fatanna allazina min qablikum fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhib kaga wala qad fatanna allazina min qablikum wallahi min jarrabi wadanda suke kafin ku Allah ya haka fa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu domin Allah ya nuna a san waɗanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu wala ya'laman nan kadibin kuma Allah madaukakin sarki ya ware waɗanda ƙarya suke yi ba su imani ba sun faɗi ne da baki yasa ya ce ya faɗa haka ko kaga wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi fa in asabahu khayrun itma'anna bihi وإن أصابته فتنة فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والآخرة ذلك هو الخسران المبين احفظ الله تجده أمامك قد ترى الله قد ترى دوقوت الله شيخ سامة الله أقبانك الدوقة تنخيه لبكاتا لأن الله مدخل في سكية أمسى مكبكاتا تعرف إلى الله في الرخاء قسم الله الوقة تنخيه تكين دائي يعرفك في الشدة الوقة تنخيه مكشي قزنني كتغاش تيه أمسى مكا أما الوقة تنخيه تكين دائي كان فتن بيلي ya za ka yi sai ka shiga wannan da ji a kafin yake a shirin muhammad ibn sali al usaimi na rahimahullah a cikin shahul aqidat al ya yace mutane sun kasu gida akwai waɗanda idan allah maɗaukacin sarki ya jarrabe su sai su kare imani wanda suke sanin allah a lokacin da suke cikin jarabawa da kuma lokacin jin daɗi ya arifuna allah fi shiddati wa raha ko suna cikin jin daɗi ko suna cikin ah, jarabawa to suna bin allah akwai kuma waɗanda su kuma sai idan jin daɗi ya same su ke bin Allah ba za a fabatu mu shiddatu kafaru bi anani ya same su sai su tsaurace ma Allah Allah ma haka zai mana a'udhu billah duk sallan ma da nake yi. shi yana ganin in ya bauta ma Allah Allah ne ya karu man kafara fa inna Allah ghaniyyu 'anil 'alamin Allah ya wadata daga barin ibadar sannan wa minan nasi man la ya'rifu Allah illa bi shidda akwai kuma daga cikin mutane wanda shi zai sanin Allah sai ya shiga cikin tsane ya shiga cikin tsane ka ji wayyo wayyo Allah amma lokacin da lokacin da bai da lokacin da yake cikin jin daɗi to ba za ka ji kalma wa aka tafi sai dai amma ah fuski ne lokacin da kawai za ka ji irin wannan ya kalmar ta fito a bakin amma in yana cikin jin daɗi to sai ne, to sai kaso na hudu da shan mawzal musulmin bai ambata ba shine wanda balla ya arifu Allah la fi shiddati wala la cikin jin daɗin ba ruwan shi da Allah jarabawa ta zo a ci gaba da tambele rayuwar su daga cikin yan Najeriya ke da dadin da ba dadi duk sabon Allah ake kaga wannan ke so daga sanin Allah al-ma'rifatul khassa billahi sanin Allah sani nake kantacce wanda zai baka wannan daman maki fashanu fi anna al-abda yakunu bainahu wa bain rabbih ma'rifatun khassatun bi qalbihi al'amari shine ya kasance bawa ya zama tsakaninsa da ubangijinsa akwai ma'rifatun khassatun wata wata sanayya wacce take kebantacciya bi qalbihi a cikin zuciyarsa bi ji yajiduhu qariban minhu Sai yadda kullum mutum yana jin Allah na kusa da shi su bihi fi halawati lokacin da mutum ya zama daga shi sai Allah yake banta to sai ya samu natsuwa da Allah Cin yana ai ne manzon sama ya ce ko cikin mutane bakon da za a musu inuwa ce wa rajulun tara Allah خاليا fadat عيناه mutumin da shi gaɗai tsakanin shi da Allah ya tuno da Allah sai kawai fara kuka ba wanda ya gan shi ba wanda ya gan shi tsakanin shi da Allah kiyamul laili ya tashi yana yi ba mai jin sa a'a da rana ne a daki daga shi sai Allah ya tsaya ya tafakkaru fi makhluqatillah yana tuno halittun Allah ya tafakkaru fi ayatillah yana tunanin ayoyin Allah kawai sai hawaye ya zubo masa wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah zai shigar da su inuwarsa ta al'arshi ranar da babu wata inuwa sai tasa wa yajidu sannan kuma yana samun ta zikirsi yana jin daɗin ambatan Allah yana jin yana ambatan Allah da daɗi yake ji wa du'a'ihi in yana hukun Allah yana jin wani zaki wa munajatihi sannan yana jin zakin ganawa da Allah da yake wa khidmatihi sannan da yana ma Allah hidima ibadan nan da yake yi yana jin daɗin yana jin zaki kamar yana cin abinci mai daɗi wannan shine al-ma'rifatul khassatu billah sanayya wacce take take bantacciya tsakaninka da Allah wala yajuzu zalika illa man adaahu fi sirrihi wa alaniyati ba mai samun haka sai wanda yake ma Allah biyayya fi sirrihi in ya zama ba mai ganin sa in ba mai ganin sa zai ma Allah da'a wa alaniyati haka ne idan ma a bayyana ne zai ma Allah da'a sallar shi ta ɓoye, ba ta bambanta da sallar shi ta bayyana sallar shi ta bayyana ba ta bambanta da sallar ta koyi wannan gayatul ikhlasi ce shi yasa an tambayi ɗaya daga cikin magabata kamar yadda al-imam ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafin sa madarijus salikin aka ce mal ikhlas menene ikhlas yace Allah tara amalan li ghayri Allah har kaga wani aiki ka ga wani aiki da kake yi ka ba wani Allah shine ne ikhlas kama qila li wahib ibn al-waqt ibn al-waqt kaman yadda aka ce ma ɗaya daga cikin salihan bayi wahib ibn al-waqt ayajidu halawata ta'ati man afa shin mutumin da ya saba ma Allah cikin sabo yake in yi ma Allah da'a shi yana jin daɗin ibada qala la wa la man hamma kai har wanda ma yake nufin ya sabu ba zai ji dadin da'a Allah ba duka ana son mutum ya zama yana jin dadin biyayyar da yake ma Allah mutumin da zai zo ya sadaka da kuɗin sata ai ba zai ji dadin sata ba zai ji dadin ibadar sadakar da yayi ba ya san a cikin zuciyarsa kuɗin ba nashi bane wa mata wajada al-abdu hadha duk lokacin da bawa ya samu wannan faqad araba arafa rabbahu ya san ubangijinsa wa sara bainahu wa bainahu ma'rifatun khassatun ya zama a tsakaninsa da ubangiji akwai wata sanayya ta musamman kenan fa idza sa'alahu a'tahu in ya roki Allah sai Allah ya bashi wa idza da'ahu ajabahu idan kuma ya kira Allah sai Allah ya amsa masa kama qalat sha'awanatu li kubayyin kamar yadda sha'awanatu wannan wata daga cikin zuwa ɗaya daga cikin zuhad ce iyakar bincike na na samu tarihin a cikin littafi ɗaya sifatu safwa na limam da jauzi limam da jauzi kuma ikhtisarin littafin illatul auliya yayi na abu nu'ay al a cikin sifatu safwa ya kawo tarihinta a mujalladin sa na ƙarshe ita wannan sha'awa na tuba kaga da kuke son suna sha'awa na to ita ce ake nufi shi kuma Fudail ibn Iyad al-Fudail ibn Iyad an san shi an sha ambatan sa ɗaya daga cikin mutanen kirki ne da suke rayuwa a wajen karni na uku zuwa karni na hudu amma bai na bai kama ƙalar sha'awa na bai ta ce a yadda ibn jauzi ya kawo da kuma abu nu'aim a cikin a cikin auliyai shine ya tambaye ta ya ce mata da Allah ta mushi addu'a Shi ne sai ta ce amma bai na kobai na rabbi kama iza da autahu a jabaka shin kai har yanzu ba kai matsayin da a tsakaninka da ubangijinka idan ka masa addu'a kana da wani lokaci na musamman da in ka roki Allah zai amsa maka ba ya alaiki, kawai sai al-hulayl ibn iyad ya suma saboda wannan magana ta faɗa masa kai har yanzu baka kai matsayin da zaka zama kai tsaye in ka roki Allah Allah zai ansa ba ya kamata ka kai wannan matsayin ka zama kana da wata al-ma'rifatul khassatu billah amma irin wannan kishiyanin da ake sama malamai kusan suna raddi akan ta cewa ya saba ma abin da salaf suka yi salaf sahabban annabi sama da manya-manyan tabi'ai ba a same su suna da irin wannan kishiyanin ba zaka samu hatta limamin sahabi a cikin siyar yakan kawo tarihin wasu magab wasu irin waɗannan su alburai cewa an karanta musu qur'ani wasu sai su mutu kawo su da yawa an karanta ma ɗaya daga cikin irin su kara an karanta masa idza zulzilatil ardu zilzalaha zaka kawai yayi haka an zata yi su da ne kuma zalzalati ba ta cikin surorin da ake musu sujada ko ya mutu su sahabbai yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta su ya siffanta su a cikin a cikin suratul zumur ko suratul zumur ne ko تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم أظن سكي in aka ambata musu ayoyin Allah a cikin alkur'ani to sai fatocin su siyaku ne irro min hujurudil ladina yakhshawna rabbahum wanda suke tsoron su alhali sun san su ma'arifa khassa to aka karanta musu sai fatin su siyaku su rikici ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله daga baya kuma sai fatin nasu su da sun ne daga ba sai su taushi da sun yi taushi sun yaku ne. to sai su da sai su taushi haka zukatan su ma sai su taushi da an karanta musu alqur'ani wannan abin da magabata habbai suke ce amma a ce an karanta ma wani wai aya alqur'ani shikenan ya mutu qur'ani ai ai raye jama'a yake ba kashewa yake ba to shi yasa Imam qayyim a cikin aljawabul kafi man sa'ala min dawa'i shafi dan yi raddi a game da waɗannan misalan na yadda ake lissafa irin waɗannan zuhadu din wanda za a ce an karanta musu Qur'ani ya ce mutum ya mutu ko an ja mushi wani hadisi shi ke na ya mutu <laughs> al-Imam al-Qayyim yace ai ba su kai sahabbai falala ba kuma in sunna ne sahabbai ya kamata su dau wannan matsayin ba su ba قال يعني وشيني نعكتي وهي الفضيل بن غياب سيوان يفغشي عليه سيكو يسوما واتوينا جنسوه أتفيتي شي بي كيوان لما طيب بيد المعرفة الخاصة ساتين لنكينا كما قلت فهمت أقول لك خشية ونمسوها عن الله شيني زيباك كاتن الله كينا كيدا شيكم أنا ملوك زكيا عندك كي. sai yadda duk lokacin da ka roƙe shi zai baka duk lokacin da ka kira shi zai amsa maka wal abdu la yazalu fi shada'ida bawa Allah madaukakin sarki ya ɗabi'antar da halittarsa la yazalu fi shada'ida kullum cikin tsanani kake rayuwar duniya jubilat ala qadrin wa anta turiduha tafwan min al-anami wal aqdar ومكلف الأيام ضد طبائها متطلب في الماء mutumin da ke son kullum ya ji daɗi to mutumin da ya tafi kogi ne ya ce yana son ya fito da wuta a ciki wuta yake so ya fito a cikin kogi na son ya fitar a cikin kogi wuta balbal bal jazwa aka ce kada wani ya ce mana ai akwai yanzu shi gaba ya samar da ana fitar da wutar lantarki a cikin ruwa ba shi fitar ruwa wuta balbal ka shiga cikin kogi ka fito da ita zai bi hikima ya ce almau yusabu masa'ibul la tanqazi dan adam ana jarrabar sa ne da da musibi waɗanda ba su da iyaka hatta yuwara jismuhu fi ramsi haske sai an lulluɓa jikinsa a cikin kabarinsa fa mu'ajjalun wanda aka magaggawa fa yusabu bi ghairihi shi ya zama an jarrabe shi da wannan sa wa mu'ajjalun sannan akwai wanda aka jinkirta mawa yusabu bi ghairihi shi kuma sai a jarrabe shi da kankansa shine mutuwa in ka zama mu'ajjal in ka zama mu'ajjal wanda aka majinkiri to shi kenan sai sabu bi ghayrika sai ai ta cewa wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu bom ya tashi a kaza bom kai kuma bai shafe ka ba kage dai musiba ce sannan akwai wanda mu'ajjal wanda aka magaggawa shi kuma musabun bi nafsihi ke wanda za a shafe shi da kan kansa to haka rayuwa take wa kurabin da kuma damuwa fi duniya a cikin duniya وفي البرزخ حقا لما أكبري وفي الموقف حقا أفيل تاشع الإيامة فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة إذا إذن يقسم تتكاننك دعوبان جدنك أقوي وزسنية كيف أن تتيا كفاه الله ذلك كله لألا مره جزكي إيامك والنقب كدا وهذا هو المشاغ إليه في وصيلة ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم والنشين أبند أكا nuni zuwa gare shi a cikin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Abbas yace ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda ka san Allah lokacin da kake cikin jin daɗi sai Allah ya san ka lokacin da ka shiga tsanani ba sai ka shiga tsanani ba shikenan ina azkaru sabahi wal masa'i kana yi ai a cikin su ne akwai kariya duk mutumin da ke azkaru sabahi wal masa'i an ba shi lamuni in kaga wani abu ya faru da shi Ko jarabawa ce Allah ke sanya masa saboda ne saboda ya ɗaukaka matsayinsa ina ɗa'u ɗa'a ɗa'a da Allah ya ce a masa na farillai da na filfili na sadakoki da na azumi da karatun Alƙur'ani, da biyayya ga iyaye da kyautata ma 'yan uwa da kyautata ma musulmai ga baki ɗaya to kaga waɗannan su kafa wa hawaijin nasu biya ma mutane bukatun su wannan yazo da bukatar sa ka biya wannan wanda ya ji daɗi ke khayrun nasi anfa'uhum hadisi hasan wanda ya fi a cikin mutane shine mutumin da ya bada rayuwar shi dan mutane mutane na amfanuwa da shi kaga abin da ake nema ke tarbiyyar da ake bukatar mutum ya makansa wannan sai abu dai mu karasa shi ko sai mu tashi fal ilmun nafi wa qila li ma'ruf an ce ma ɗaya daga cikin az-zuhad ma'rufun al-karhi aka ce masa mallazi hayyajaka ila linqifai ce meye ya motsar da kai tahyiji shine abin da ya motsar da mutum tahyiji shine abin da zai motsar da mutum ma mallazi hayyajaka ilin linkifa me kai ka kai yanke ga baki daya wa zukira lahu al-maut wal qabr wal mawqif wal wal nar aka ambata masa wuta ce ta saka ka yanke ga baki daya a linkifa nan suna nufin ya koma ga Allah ga baki daya aka ce masa mutuwa ce wal qabr kabari ne wal mawqif a filin tashin alkiyama ne wal jannatu aljanna ce a'a wannan wuta ce fa kala sai ce inna malakan inna in in in inna mulkan haza bi inna malikan malakan haza bi yadihi idza kanat bainaka wa bainahu ma'rifatun kafaka haza kullahu inna malikan malik lallai sarkin nan ko sarki haza bi yadihi wannan a hannunsa waɗannan abubuwan ciki wato almautu da alqabru da almawqif a hannun Allah suke ko idan kanat bainaka wa kuma ma'rifatun idan ya kasance tsakaninka da shi akwai sanayya ka faka hada kulla to wannan duk sai Allah ya isan maka wannan gabaki da sarkin nan da Allah da waɗannan duk a hannunsa suke in ka san shi ya san ka akwai sanayya tsakaninku to duk sai ya isa maka da wannan gabaki da sai ya sa kai dora ka akan hanya madaidaici sai ka ba Allah madaukakin sarki wannan wannan shine abinda abinda ake nema a cikin ilimin mutum ilimin da zai sa mutum ya zama mai tsoron Allah ilimin da zai sa mutum ba zai yi cuta ba ilimin da mutum zai rika tuno lahira ta fi duniya ilimin da zai sa mutum ya rika tunanin ba za a je a yi duniyanci tare da shi ba. ba mutum ya zama ya karanci addini amma duk abun magu-magu da shi a ciki duk abun magudi in aiki aka sa shi ba zai yi da gaske ba sai ya yi magudi sai ya yi tsumbure malami ne mai karantarwa ba zai zo makaranta daidai lokaci ba kuma malamin addini duk abun duniyanci ka same shi a ciki kaga ina ilimi mai amfani babu al-ma'rifatul khassa ilimin mutum wanda ya zama na shedanci ba za ka ga wani abu na ta'ada mai kyau a tare da mutumin da ya karanci addini mai karatun addini shi ne ake bukatar ya zama tsakaninsa da Allah lafiya lau tsakaninsa da bayan Allah bai cutar da kowa bai cuci kowa ba shi in an cuce shi ma ya yafi amma ba an ce kuma ya zama dodo ba sannan duk abu na tsari masanin addini ana son a ga shi ne a gaba abin hargido ba shi a ciki amma sabanin abin da ke faruwa ilimin mu ne mu kowa ya ma dukkan mu mutum karatun da muke karatun da muke yana canza mu tsakanin mu da Allah yana canza mu me yake mana na tasiri a cikin zuciyarmu mu rika jin damuwar irin irin rayuwar da muke ciki shin irin rayuwar da ya kamata mu yi kenan ga karatun addini ana yi mutane suna yi amma jiwai yadda mutane suke rayu in ka zo tarin masu addini ne in ka je tarin ƙwarra'u mahaddata alƙur'ani ka je filin musabaka ka sha mamaki ka ji firar da ake firar Allah da annaba ake in an je an gama musabakar an jawo firar da ake firar Allah da firar ahalul Qur'an ce mutum ya dauki littafin littafin akhlaqu ahli alquran na al-imam al-ajurri ya karanta ya sha mamaki yayi da qurra'un na wannan zamanin da qurra'u da al-imam al-ajurri ya kawo sufofin su da mamayyizatun su da qafa'id su kuma da nassosa a dau masu hadisi ai muna da muhaddisai duk wanda aka ce muhaddisi ne shi shi kenan sai zama mutakabbiri ko ya nada kan ke shi muhaddisi ne sai girman kai sai nuna isa sai saurin ya ce wa da bai daidai ba ka ɗauko waƙi in ma da masu fito shayayya musu to ina za a tafi waɗannan fa ilmoman su ne ilmoman gaske to kuma duk masu su sai zama ga ilimin amma ba su fassara ba a ganin fassarar su ba wanda zai sha'awar su ya koyi da su ya ce to gashi shi ya ɗau ɗabi'a su ya koyi da su in an tafi wancan so yake ya wuce wancan in ya samu dama akan wancan ya ture shi an yi musabaƙawa ne na ɗaya amma ba a son ya tafi Saudiyya, sai a je a juya list ai ta magu magu ai ta magu magu ana ta zubar da kwanuka a ɗaki saboda ana son sai an juya wannan matsayin wancan ba a san shi kaga duk wannan ina ina ina yake kaga babu khashiya a ciki ba ilimi bane na tsoron Allah ba ilimi bane da ya gadar da al-ma'rifatu al-khassatu billah ba ilimin magabata ba irin shi bane ilimin magabata su duk abin da suka yi ko mun kankantarsa ko ana ganin sa a ciki a cikin rayuwarsu mu ma sai mun zama mun yi wannan al'ilmun nafi'u din sannan za mu samu canji amma ba ka ba kawai za a yi ta dawara ne a waje sai a yi ta da bayan kawai shi ke amma ba za mu ga canji ba ta har yanzu mu masu addini masu karanta addini mun kasa nuna ma al'umma cewa addini ne a gaba mun yadda mu ne a baya na abin haka yake faruwa ciwo akwai ciwo dole sai an yi abu da tsari da gaske an tsara abin da ya cancanta a yi yana zuwa lissafa masu tsari ta gari ba lissafa masu addini an aka ganka ba da alamar addini a tare da kai sai a ganka kai kai ba gida ne an san ko an baka abu kaza in an zo raba wani abu na tsari da ci gaba sai a ce ba za a saka ba yanzu ba 'yan takara suna takarkar takarar su ba to idan suka zo wajen malaman addini ku rika jin jawaban da suke yi cewa suke mun zo neman addu'a ko shawara ka ba su bukata saboda me za ka ba su shawara kai da baka da tsari ai ba za su taba tunanin ka ba su shawara da lafiya ba shi ne ka musu addu'a kaga wannan ba daidai ba ne masu addini su ɗan wannan matsayin na kaskanci da walakanci su ne duniya ta hannunsu domin su suka su suke da idanuwa biyu sauran waɗanda ba masu addini ba hazaratuhum hazaratul masih الدجال هي أوعى ido ɗaya shi gaban suke da shi wannan khashiya din ita ce za ta gadon maka tsari domin ka san Allah sai ka zama duk abin da za ka yi wannan fa wuya ga rai ba wahala akwai wuya amma kuma abin da ake son mutum ya tsaya a kai kenan inda aka ce kai mai addini ne to a ga canji shago kake da shi ga kai addini wancan ko ba mai addini ba ba shagon ka a rika cewa a shagon ka za a je a yi siyayya in makaranta kake ta kafa ta karantar da boko wancan ya biya kafa tashi ta yan duniya ba sai a zo taka to da kafi tsari tsari kuma an ce tsari ba ana nufin wai abu na fili ba kawai a'a da gaske ake yi Allah shi taimake mu da ba mu ilimi mai amfani da sa mu dan Allah na madaukakin sarki ya tsare mu tsare mu daga fitinin da suke afuwa waɗanda yan uwanmu da suka mutu sanadiyar waɗannan fitintinu da suka faru kwanan nan a jihohi irin su Kano makwabtanmu irin su Yobe irin su Borno Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah kawo mana da fitinu baki ɗaya Allah ya ba mu shugabanni na gari su kuma waɗannan 'yan siyasa da suke ta suka kuban siyasa ya kaɗa Allah ba mu shugabanni na gari da ba mu waɗanda za mu ga canji cikin rayuwarmu Allah ya ba mu waɗanda za su taimaki addini kuma su taimaki ƙasa wannan babban aiki na sai tambaya ɗaya ko biyu in babu mu tashi yanzu dai an fahimci aikin ko ba ba ba ba ba ba ba ba mafhumul muwafaqa ko mafhumul mukhalafa na taqatu eh ko ba hajjatu za a yi ba kai kadai ka hajjatu naka dari ukun da goma sha hajjatu ko Ani ba ni maktaba ta a cikin gidana take. Allah kawo kuɗin da za mu yi maktaba kasuwa kowa ya rika zuwa ya duba. Amma ni ta yanzu wannan maktaba ta maktaba ce hasa bi la tura Allah ka mana a ce muna da wata maktaba kamar makarantar nan ka ga shi ke yi in dai da gaske ake sa ya ya kamata ta ana da library ya kai girman makarantar nan ka fara zagaye nan nan blok din ki daya qur'ani abin da ya shafi qur'ani yi tsirai ne ga sunan ka duba wancan ka duba wancan ka duba wancan ko kana neman tafsirin aya ka duba tafsiri kamar ɗari ta kowancan ka duba ka zauko kowancan ka duba haka wallahi haka magabata suke yi in kana karanta tarihin yadda to shehu islam tamiya an ce in yana neman tafsirin aya ɗaya sai duba tafsiri tamanin <laughs> wani daga radul azhan shi ke bai san wani tafsiri ba can kuma a ce ga hadisai nan maka ta malaman mu na zaure suka ce hadisatu ta <laughs> hadisatu ne can ga furu'a can ga lunga <laughs> lura ba <laughs> luran ma farki farki ga nahawu ga tasrifi ga balaga ga alsiniyat ga adabi ga insha'i ga wannan da ana da bukata yasa ba abin da ya kamata ku kawo a ran kuke mutum ya rika jin al'ululi mutum ya rika jin alhimmatul aliya ya zama alil himma ba mutum ya rika jin aishi kenan ba kaga wani ɗan ne littafai shi ne zai ta aishi kenan waɗannan a'a A imam ibn al al-sheikh bakar bin abdullahi abu Zaidu a cikin littafinsa اللي تطالب العلم بياما اللحمة اللحمة في الكتب با. اللحمة في الكتب هو اللحمة للكتب حتما التي تفاي أنا أحسن كزمان مي حتما إيه كزمان منقوم الكتب كزمان باكا باكا جل التفاي ذات إشيكا هنا هذا بقى هنا هذا ما بعينا جن أبو بدي إشي شبني إن أكتر يا رويا تك هذا a gida abincin da aka ba shi yana jin ba zai ishe shi ba yana hangen sai an kara mishi kaga wannan ke daga ana son mutum ya zama manhuni a game da littafai in ka ga littafi ba ka da shi ka ji damuwa a ranka kan bakin gogon ka wajen ka ya kama da kai kuma ka karantawa ba kawai mujarradin ko mutum ya zo ya danki ba kaza haka mata suke yi in in aka yi sabon aka je aka zo aka yi sabon gida in ɗakin malami suka shiga ɗakin malami da littafi Allahu akbar tanki mai kyau duk qur'anai ne haka mata suke cewa Allahu akbar <laughs> wai danki mai kyau duk qur'anai ne <laughs> to wai duk qur'anai ne gabaki ɗaya to ba shi ba danki ba karatu sosai mutum ya zama yana yin karatu da gaske wallahi abin da ya kamata mu samu ran muke ina da bukatar wannan kada wani ya yaudare ke cewa an gama karatu wannan aƙida ce ta khawarijawa ba ai komai ba wanda za shi sama ne ya taka leda shi ba haushe yana nuna ya rage hanya ne a ce ba inda yake za ka sama ka taka leda kuma ledan ma kalle ɗaya kuma ledan ma irin ta biredi ba biredin zamani ba irin biredin nan biredi mara arha mara tsada kai ledan nan ne mai laushi in ga wanda aka je ga tana layewa ai ta fi taushi ko ba ba ba santana ba santana tana da dan kauri kauri leda sosai abin da ya kamata mutum ya yi ne ya ji a ransa ba inda aka je ba san za a yi tafiya ne tafiya mai nisa ko ba inda aka tafi yanzu aka fara tafiya to wannan shi zai taimaki mutum kullum ya rika jin bari ya kara dagewa a wajen ilimi ya ɗau wasiyar magabata da suke cewa la ya zalu mar'u aliman ma ta'allama fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila mutum ba zai gushe ba kullum yana kara ilimi matukar yana koya amma ranar da mutum ya ce shi ya gaji ya daina koyon ilimi ya zama shugaban jahilai ma kullum mutum ya zama yana da tunani awa nawa kowa ya makan hitabi na sha faɗin wannan a rana awa nawa kake kana karatu a malamanmu na wannan zamanin an tambayi wasu awa nawa suke suna karatu sai awa goma sha hudu awa goma ne suke rabawa su ɗan yi abubuwan da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum da iyalansu da bacci awa goma amma awa goma sha hudu ta rana to karatu suke idan su yana kan littafi in an ce karatu kala biyu ne akwai alkira'a almurassala akwai alkira'a Alkira alkira'a almurassala wadda mutum zai yi ga baki ɗaya tafi kawai zur sai mutum ya iya awa hudu awa goma sha hudu a zaune yana karatu ko injin yana bukatar hutu amma kira'a murakkaza murakkaza kai amma murassala mutum ya rarraba mutum ya zauna in ya zauna zaman gaske awa uku yana karatu ko awa hudu sannan ya tashi sannan ya sake samun wasu kayan waɗannan sha hudun za su iya yiwuwa to haka ba waɗanda suke fa karatu suke mafi yawancin rayuwarsu tana karewa ne akan bincike suke mamaki da yadda ake rubuta littafi ba abun wasa ba ne wannan addinin namu addini ne na karatu karatun da zai gadar da tsoron Allah kuma duk mutumin da ya niyya ya ce daga sai Allah zai taimake shi innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum haka manzon sa ya ce ilimi koyan sa ake sannan natsuwa ma koyan ta ake duk kuma mutumin da ya ce zai yi hakuri ya koya to Allah zai taimake shi kuma ya bashi dama ya iya alƙawari ne na Allah yasa hatta da ba masu imani ba sun yi ilimi sun koyi ilimin addini Allah ya ba su ilimi duk da bai ba su na tuhu ba na tsoron sa ba amma dai ya ba su ilimi saboda sun dage zafi na sha buga mana misalin akwai ɗaya daga cikin marubuta na larabci a wannan zamanin in na ce wannan zamanin ina nufin shekaru da ake ce musu al'asrul hadith a adabi a adabin larabci akwai mai ziyada duk inda za ka ga tarihin ta ba taba ganin da dan kwali ba ɗan a lokacin da suke son ɗan Lebanon lokacin tana so ta iya larabci tana da yarenta na asali ba ba larabci ba tana jin yaruka wajen shida ta zo masar aka ce mata aka ce mata ta ana son ta ce tana son ta iya larabci ne sosai ta koyi larabci sosai aka ce mata to abu na farko da za ta yi sai ta haddace Alƙur'ani. armiya ce kirista sai da ta haddace Alƙur'ani. saboda manufa manufar ta kawai ta iya larabci kuma har ta mutu bata musulunta ba amma haukaciya ma ta mutu haukacewa ta yi amma mu musulmai ga mu nan me muke yi lokacin hira ya fi yawa a rayuwar hutu mara amfani ba ta lokaci abubuwan da ba su da amfani a rayuwa sai mutum ya yi su ke ta yi da kada mu ta lokacin mu ne abin da za mu yi sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi